assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da zai mayar da hankali ga bayar da kyautar nan ta ballon d'or da lionel messi dan wasan barcelona dan asalin kasar argentina ya lashe bikin da aka yi a farkon makon na a birnin paris da ke kasar faransa sai ku biyo mu To madalla A yau shirin zai duba cece ce da ya biyo bayan kyautar Ballon d'Or da aka yi bikin a farkon makon nan a birnin Paris na kasar Faransa. tunatar da masu sauraron mu cewa tsohon dan wasan kwallon kafar Cote d'Ivoire Didier Drogba ne ya shugabanci taron da ya gudana a wani gidan kallo da aka sani da theatre du Chalet da ke birnin Paris na kasar Faransa. a wannan gagarumin biki da ya hada masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa masu zaɓe ko kuma tantance ɗan wasan da ya dace ya lashe wannan kyauta sun hada da ƙwararru a fannin jarida 180 wanda kowannensu ya fitar da sunan ɗan wasa ɗaya da ya haska tsawon wannan shekara ta 2019 na baya bayan nan da ya lashe kyautar Ballon d'Or daga hukumar FIFA shine dan ƙasar Croatia Luka Modric a jerin 'yan wasa da aka fitar da sunayen su da nufin za su iya lashe wannan kyauta za mu iya zana daga nahiyar Afirka Sadio Mane da ke taka leda a Liverpool Pierre Emerick Aubameyang da ke dan kasar Gabon da kuma ke taka ta mula a Arsenal. Sai dai hasashen manazarta ya koma kan dan wasan nan na Barcelona Lionel Messi duk da yake akwai 'yan wasa da ba da zaton za su iya kasancewa sahun gaba irin su Cristiano Ronaldo da ke taka leda a Juventus, Karim Benzema, Virgil van Dijk a Liverpool, Hugo Lloris, Sergio Aguero na Manchester City. Kaɗan daga cikin sunayen 'yan wasa ɓangaren maza kenan. haka zalika a wannan biki ba a manta da mata ba bangaren mata za mu iya zana sam kier yar austria da ke taka leda a chicago red stars ellen white da ke taka leda a manchester city sai lucy bronze a lyon sara buhari a lyon wendy renard da ke taka leda a lyon lake martins a barcelona da megan rapno yar amurka da ke taka leda a rain wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa lionel messi ne shahararren dan kwallon kafa barcelona dan asalin kasar argentina dan wasan da ya kafa tarihi wanda ba a taɓa samun irinsa ba ya lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or har su shidda bayar da wannan kyauta ta bar baya da kura kamar yadda aka ji da farin ganin ta yadda da dama daga cikin masu bibiyar wasannin ƙwallon kafa suka bayyana takaicin su da ma bayyana cewa an tafka ba daidai ba Muhammad Mamman dan jarida ne mai kula da labaran wasanni a jamhuriyar Niger yana mai cewa ni abin da ya bani mamaki shine wai Mexico ya san inda an ɗauki kwallo kamar a ce shine babban dan kwallo wanda ake cema mayor wannan tabbas ne kowa ya sani a wannan duniya a wannan zamani babu kamar shi amma a wannan shekara na 2019 wai shine ya zama eh, mayar in ayatan mai kenan paske mun sa akwai waɗanda a huskan da kansu ko a huskan collective na club kinsu sun shiga ba mai in ka ɗauke yan liverpool akwai su mani akwai su sala akwai su van dyke ba ma yan liverpool kin kaɗai ba just ko mutum bai yi wani abun a zo a gani ba cikin shekara sai a dauki balon dora a bashi paske wannan ne yake sa mutane da dama su fusata kuma su abun paske babu concurrence babu concurrence in ka san duk shekara messi zai dauka duk mi zai sa ka kashe kanka da a gan kai huce cikin club sai bare dole ne kai huce cikin club din kamar idan ka nemi ballon d'or ba za ka yi shi ba muna tunar da shekara riberi da shekarar nan kowa ya san shi ya cancanta lokacin da yake yana ina bayan da bai same shi ba yaya ne tun da bai same shi ba ne liberi ya husata ya fara ya fara kwanta wannan kowa ya san wannan shekara ma ne ya kamata ba ko da dai ko shekara 2010 mun gani shekaran da ya kamata a ce Iniesta Iniesta ne ya kamata ya same shekaran nan 2010 limiti ya ba. Da kammala bayar da wannan kyauta an fitar da jadawalin 'yan wasa da suka yi fice a duniya bangaren kwallon kafa wanda hakan ke baiwa ɗan ƙasar Senegal Sadio Mane matsayi na hudu a duniya. Sadio Mane ya samu kyakkyawan yabo daga shugaban ƙasar ta Senegal Macky Sall da wannan matsayi wanda bayan George Weah da ya taɓa lashe wannan kyauta a shekara ta 1995 tarihi ya nuna cewa dai Didier Drogba na ƙasar Cote d'Ivoire a Cup Africa shine ya zo na hudu a shekara ta 2017 duk da korafin tsafin 'yan kwallon kafa irin su Christophe Dugari na Faransa da Habib Bey dan kwallon kafar Senegal Muhammad Lamin Musa da aka sani da Coach Mozar ya ce batun bayar da kyautar nan ta Ballon d'Or batu ne na zaɓe. Bai kamata a cice kuce ina je mutane suna cewa an ba Messi bai cancanta ba suna kawo ra'ayoyin kabilanci ra'ayoyin hata ita ko balo da ake ta ta wuce wannan abubuwa abubuwa na bisa teren na kuzari ne ake so a bada in ka ɗauka shekarun ga goma na baya balo su ne ke da duniya in ka ɗauka messi ne cristiano ana diba regularity ba kawo wanda ke rike wuta duk in a yi saison a ƙare kaji messi ya ci wani rekord kuma cristiano ya ci wani rekord su ci liga champion kas ci coupe du monde kas ci wata kofi a can performance individual in ba su yi mayar bitar europa sun yi mayar bitar liga sun yi mayar bitar calcio kai dai sun yi wata hikima wanda a shekarun goma haka suke biye juna haka suke biye juna ka duk shekara kana ganin cristiano komi suna kawo tarihi duk wani abu yana cikin harka ba da balon d'or yau shi nema ne har balo saboda Allah daga ga wanda ke kawai tarihi duk shekara ya dade ana yi kuma sai a tashi a ce a ba wani da ya abin guda mutane na ganin kamar a ita wannan balon d'or ana bada ta ne akan kokarin da mutum ya yi cikin shekara suke ta mani ni ko ga dokokin ga dokiman din FIFA da ni karanta ba ka bane shi yasa ni mutane suna ruda ne fasko ra'ayin su ne sai gani kuma abin sa da ban yarda ra'ayin mutane ba mutane suna dauka suna so dan kana African dan ina Nigerian sam dan Senegal ba haka bane ko ina nigeria na san balo na san ka'idodin balo me yasa zan sama senegal ko me yasa zan sama dan egypt ba haka bane bakin da aka ce abun abun ra'ayi ne kenan ba dole bane sai ka bi launin wata kuma in ma an bi haka nan na ga eh, wani sit senegalin ya hudu Eh, kasashe wajen 31 na afirka wanda ba samu sajo mane ba ko ko muhammad suna ta zage-zage mhm. wannan ma duk bai kamata a wannan karan yan kwallon afirka kamar yadda kuka ji da farko da dama ne suka shiga jiran wannan kyauta ta ballon d'or kama daga dan kasar gaban pierre emerick aubameyang sai riyad mahrez na algeria muhammad salah daga masar dan senegal khalidu kulibali da sadio mane yayin da a shekara ta da da biyar su shidda ne dan liberia idan muka yi tuni akwai george weah wanda ya lashe kyautar sai george finidi daga nigeria akwai dan Ghana Anthony Yebowa, Daniel Amukashi da jeje Okosha daga nigeria sai dan kasar Chadi Jafet Indoram. A cewar lawali Isaka baiwa sabbin 'yan wasa wannan kyauta ta Ballon d'Or zai fi kara wa sauran kwarin gwiwa. A bakin wani shi shi dai dan ɗan ga Messi ya ka dan kwallo duka na duniya da abin da ake so ɗan kwallo shi na da shi. Kun su tura sun ba da hujjojin shi na sa abu shi na sa cikin raga. ku mayar da wani hujja amma mun mun su sabon yan bolo masu tasawa sabon yan kwallaye masu tasawa a ɗora kara musu kwarin gwiwa da su tsoron hazaƙa su ma samu ga lambaiwo ga duniya inda kowa ya samu kamar wa kuka so a ba mu su a ba mai tsaron baya wanda ke liba tunda shi yaro ne matashi kuma ya yi abin a so a gani nan cikin duniya kuma kowa ya gani kuma amma mun so a bashi da ya karjin hazaka idan ma zuwa gaba sai an samu an so wani zashin karin in kenan su ma su ba da himma ba su ga kwallo ga duniya su ma sunan sa hito yayin da yawancin afirka ke wannan fata coach mozar ya ce babu wani abin da ke gaban fifa sai wanda zai kawo mata kuɗi a yanzu don haka tunanin baiwa wani dan afirka wannan kyauta watakila sai baɗi idan dan wasa sadio mane ya sake maimaita abin da ya yi a wannan shekara kuma rashin nasarar mane daga sa ce ta senegal gadi abin da ke ce mana ita fifa ko uefa su wanda zai kawo musu kuɗi suna bai haka nan ai na gaya mutane ni ce a yau kuma ka ɗauki mayan sadio mane aka yi ta argentina da waya taɓa ci ko aka ta portugal da ya tun tunda sunan da ya na kalilan na yaushe amma yau aka dauke mai messi aka ta senegal nan ana sauka jirgin jirgi tana bacewa wani ya sai ta ana ɗaukar mazan cristiano ta fifa irin wannan marketing din take so ya kamata mutane su gane to ba a wannan karan ba dai ne george weya zai samu magadansa a wannan kyauta ta ballon d'or zai kasance har yanzu dan afirka ɗaya cillo da ya taba lashe wannan kyauta kuma shi kaɗai ne daga afirka ya taba shiga jerin yan kwallo uku na duniya mu je jihar agadez da ke arewacin jamhuriyar niger domin jin ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar wasannin kwallon kafa dangane da wannan bayar da kyautar nan ta ballon d'or farko dai sunana sumaila hajja jihar agadez kasan ballon d'or cancanta ce kuma aikin mutum shi ke kai shi gare ta wani suna na alkasun baba liman kuma ina zama a cikin birnin agadas to ni a matsayina na mai son wasan kwallon kafa wannan kyautar da aka bada gaskiya ni ga ra'ayina ba shi cancanta saboda in ka lura ga shekara kamar bai yi wani abubuwan da ya kamata ba shi suna na yunus awais ina jihar agadas eh gaskiya lionel messi ya cancanta a bashi wannan ballon d'or tunda abin da muka diba cikin harkar kwallon kafa ita ballon d'or ana aiki da aiki na mutum sunana sama'ila tsofo nan niger a jihar agadas bisa ballon da aka ba da sayanci wanda aka ba ita kama ya cancanta da a bashi ita lionel messi sunana muhammadu ana ce mun taura in aka yi kaman aiki da kaman aiki mutum nashi ne na kan shi ya cancance ta amma a ce aiki ne da wanda kamar abokan wasannin ka kwa kama kuka tare sai in ce defensor din na Liverpool shine yayi ta ba wanne kenan Birshil wannan to duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilan mu daga jihar Maradi Salisu Isa sai Umar Sani daga jihar Agadez ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa dake cewa mu huta lafiya thank you